know no. barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan kuma za a iya jima ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 24 ga watan Agusta na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan yanayin fahimtar juna tsakanin mata. ce zara'u um, muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu. Sannan za mu leƙa filayen kwalmar mu a ƙasashen Ghana da Nijar. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki a zauren tattaunawar namu. Binta gare ki. To jama'a masu sauraron mu barkamu da sake sadar da ku a filinmu na yau da gobe. A yau za mu tattauna ne tare da baki na cikin zauren namu za mu tattauna ne akan mu'amalar jama'a ko mu'amalar mutane waɗanda ake musu bahagon fahimta. An ce ɗan adam mai wuyan gane hali. To wani ɗan adam ɗin sai ga ba yi sa'an wa'inda yake tare da shi sun fahimci koya yake ba. Sai a ta mishi muguwar fassara. Misali zaka ga mutum akwai wanda yake son jama'a da yawa shi a duniyarsa kamar ba ma a masa laifi ne yana da saurin kuma huciya ko da an masa yana da fara'a yana da son dariya da sauran sai mutane sun ganin kamar mahaukaci ne ko bai da kamun kai mm. wani kuma zaki ga baya son shiga jama'a saboda shi hayaniya wata larura ce a wurinsa ya fi son ya keɓanta mutane idan suka fi uku gaskiya zai zama mishi kamar wani babban aiki ne yawa wani lokaci har ciwon kai suke ciwa yana sa su to shi kuma sai a ce suna da baƙaƙen hali mm. mai mugun hali ne bai san jama'a mai bakin hali to irin wannan shin haka abin yake ne bakin halin ne ko kuwa a'a ya kamata mu yi mu'amala yanda suke ne ko kuma a dole sai mutum ya zama kamar kai shi shine ma'amala za ta daidai eh to jama'a masu sauraron mu asalamu alaikum yana iya yiwuwa kowanne da irin nashi ra'ayin ko mm. ko da irin nashi ɗabi'a shi da Allah ya halicce shi mm. shi ne kin ganni nan mm. ɗabi'a na gaskiya ban cika son hayaniya sosai ba hada da ni nan kin ga yanzu nan ba dan ya kama ba ganin mu nake nan kamar din ni kai ake an miki yawa an yawa dan ni ba na iya mu'amala da mutum ya kai biyar a lokaci in ce yawa mm. uku hudu mm. gaskiya shi sa kika gaban cika yawan fara'a ba dariya ke mun wahala mm. a rayuwana shi yasa sai ki zo wasu suna cewa kai wancan na da hali kaza girman kai ko tana da mugun hali ko yaya ni kuma ma'amala ta haka rayuwa ta take ba na son abin da zai dame ni ya matsa min rayuwa don mutum na damu to kina tilasta ma wani ya zama irin ki ma'ana ki ce da kowa sai ya zama irin ki wanda baya son jama'a wanda baya son kai eh, mutane da yawa a kansa ba lalle bane in tilasta amma kuma ina son in sami iri na wanda zai fahimce wanda zai fahimce ni eh. mu kuma kasance muna mu'amala a tare da shi in muka zauna ya kasance ni zugum shi ta tagumi ba na son damuwa wannan fa kamar naji kamar a wani bangare na masu masana kiwon um, ilimin uh, kwalwa sukan ce wai shi ma kamar dan yanayi ne na an hauka hauka fa shirin nan da yawa amma bari mu tambayi mama Hafsa mama Hamza mama Hamza to assalamu alaikum to sunana mama Hamza daga Rafin Guzan ni a nawa ra'ayin shiru daban mm. yanayin ba na son ayaniya kuma daban ne gaskiya ne duk in ba na son ayaniya to ba zan dinga shiga mutane ba mm. to kuma ya kamata mutanen eh sai kuma ya kamata mutanen da muke zama da su mu'amala da su su gane cewa eh alayya na ne mm. ba na son ayaniya su karbe ni kuma inda nike amma shiru na wani irin takaici ko baka son ka dinga association da mutane wannan kuma da bane. cikin mutane dubu amma kai shiru. To amma yanayinka ya kamata mutanen da kake mu'amala da su su gane su dinga maka uzuri da yanayinka. Mm. A nawa ra'ayin ninawa idan yau ina zama a flat ni ina gani kamar takura ne. Saboda yanayin rayuwa na ne. Mm. Ni na tashi cikin yanayin rayuwar da irin ina ma'amala da mutane to don yanzu nan ka sa ni a cikin flat baka man gata ba an takura man ne idan kuma yau in zan ga cewa a akwai mutane a cikin compound din ba aka ce wannan compound din ba a shiga nan ba a shiga nan wannan ya yi man daɗi mm. amma idan za a zauna a zauna a yi fira a yi maganganu dai masu ma'ana ina son yawwa ina son irin wannan rayuwar ba na son rayuwar da zan ce wai ni in keɓe da mutane daban. Ai ni ko ije na a gida ne kadai. Taki zauna. A rayuwata ina son shi. Hasali ma ni kin ga TV in ba yara ko mai gidan ne ya kunna ba saboda kar ya dame ni. Saboda kan ma ki je Zai TV zai yi wata guda a jingina a bango ban bi ta kan shi ba. bare kuma uwa uba rediyo ba abin da ya dame ni sai dan kan yayi saboda bukatan shi da na ƴaƴan shi amma ni ba damuwa ta bace hmm. dan kowai ko ya tafi unguwa yara su tafi irin a ce kai kadai a gida hmm. ai lokacin ne ma rayuwa zan bude ta sabuwa a ki ce mutu dan gulman nan da muke yi mana mata wani dan tsegumi ya shiga wancan gida ki wuni kina tunda yayi tafiya ai ni makota ma hayi suke da ni saboda ban damu da shiga makota ba tsakani na da suna bude kofar gida sun budo nasu zan wuce ina yinin ku ina gajiya in kara gaba to wata kenan kina kulle gida ba kya sa a zo a shiga gidanki ko dai rowa ne da ke ba maganan maganan shigowa gida daban mm. a'a yan uwana za su shigo mana amma kota in kin zo neman wani abu zaki shigo amma haka kawai ki dauko wani gutsurutso maki kawo min mm. saboda mu zauna mu yi lugudan lebe ba zan iya ba gaskiya duk ma ba ma ki ga fuskan ba ma ballanta na ki zo mm. baya ci aishin fadan fuska an ce kuma ya fa na tabar to ba su ma gani ba ballanta na ma su shigo amma in kin zo neman daddawa kuka zan baki yan uwana in sun zo wannan daban amma magana hayaniya na makota ko kan layi ke ji ana ai matar gidan wance ai ranar aka ce ta ce tsakani na da su in ji ta bayan katanga wata ta ce ma wancan ana ko ta bayan windo saboda ni ko kallo bana zuwa kin ganni na in ido na da ya wulkita ta windon daki na zan hango ku mm. amma in har sai na zago na bude gida ni zan gani ba da ni za a yi ba ra'ayi mama kina jin wannan damar wanda ake a eh, wannan rayuwa an ce kuma wani lokaci banda wanda suke killace kansu ba sa son hayaniya su kuma akwai wanda suna son jama'a da yawa suna da a suna wasu mutane suna ganin ba su da kaman kai gaskiya ne ina son jama'a shin wannan an musu adalci alhamdulillah ne gaskiya ina son jama'a kowa na wani dan ko yaro na gani a titi suna dambe ko suna yan na ce kai yan samari kaza ko dan waye yanzu je ina kawo wani mai keke na buge wani mai yaro matashi kuma gashi yaran na gashi gashi sai da Allah ya shirya sai na zo na ce kai dana na ga laifin mai keke na amma dan Allah da annabi kai hakuri kin na shiga eh eh na shiga dan Allah kai hakuri ya ce to shikenan wallahi ni na kowa na wani amma dai ta wajen gulma ko ta abu ba na so amma ina so in ga mutum ya zo wurina mm. ina so in ga ina ma'amala da mutane kuma kima kina son kirkin je wurin mutum idan yana da damuwa ko yana da abin eh, ko damuwa ya samar da shi wallahi ina ala Allah kyauta ne zan je in maka mm. in na murna ne zan je in maka to wannan kina ganin saboda abin da mutane su ce mutum ya cika shi ba magana shige. ai duk abin da zaka je ka nema in na fitina ne wallahi ba zaka je wurin ba zaka natsu ka kama kanka mm. to amma ni gaskiya ina son mutum wallahi ina son mutum ba na daura fuska wa mutum in kin ga na daura mutum fuska hmm. to ka cika fitina to sai ki sai ki ce kowa ya kama gabansa ka je kai zaman ka ni zama na in ran da ka daina fitina ka zo mu zauna mu daidaita amma ba na son fitina ni ai baki sani ba wani lokaci ma saboda rashin san damuwa da bana yi in zan shiga daki nakan ɗauko takalmin mai gida in ajiye a kofan daki eh, saboda ma in kin so yawwa ki tabbaci hakikanin cewa yawa ba na son damuwa <laughs> balle ma har ki gane balle har ki gane mm. ki san wai cewa baya nan a'a sai an kakkaba takalmi ga takalmi na gana shi in kin zo ki koma saboda ba na son mutum ni gaskiya ba na son ka zo ba wai irin ka zo ka dame ni ba na so ba yawa hayaniya shi ce ba na so shi yasa kika ganni shiru shirin nan hayaniya bai daman ba mm. eh akwai masu mummuguwar fasara kuma rashin ganewa ne mm. in mutum bai fahimce ni ba hmm. hali shi daban hali na daban hakan na jama'a ko yan biyu ne aka haife mu akwai wani hadisi da ake cewa idan ne musuluncin ka ya inganta hmm. wato ka bar abin da babu ruwanka yawwa to gaskiya ni bana son bana son irin damuwa da takura hmm. kai harkan gaban ka in yi nawa in abu ya faru da kai in bai zama mun dole ba ba dole bane sai na ce maka sannu au ana ke kenan ana wa saboda saboda eh bana son damuwa saboda ana rashin sanda ba. Kowa ya zauna inda Allah ya ajiye shi. wannan in ji iyayen mu tsofaffi sukan ce wannan rayuwa ai na turawa ne ban san damuwa hmm. ba na san shi ka zauna inda kake in zauna inda nake dan ni kinga da ra'ayinsa kuma mutum a karbe shi kuma a amfani da shi dan ni kinga gidana masu jama'a ne hmm. ina da samari ina da eh, masu shigowa surkai na ga sunan muna harka hmm. za mu fito cikin gida mu zo da surkai da su je falo na mu zauna da su to na saba da jama'a kuma gidan iyaye na kuma wallahi na tashi a cikin gida mai jama'a family house din eh, dan gida ya wajen goma ɗaki ciki da falo ya fi goma sha kasa mm. to kin ga ka saba mu'amala da mutane to kamar yanzu mu muna cikin gida ɗaya haka muna zaune haka da mutane na riga na saba da jama'a na saba da mu'amala da mutane to yanzu wani shawara zaki ba mutane wanda suke da bahawan fahimta a al'amuran mutane irin ke wanda ke son jama'a da kuma wanda shi bai son jama'a wani sai ya ga cewa wai dan me wani baya yin irin na to gaskiya kamar ni yana ke son jama'a wallahi ina son mutane har abada ba na kin mutane mm. amma akwai hadu da wanda baya san mutane ke ba ruwan kike zan ba ruwa na zan maka zan maka wasa da dariya in gaishe ka mai mu'amala in ce baka sani a gida haka nake gaskiya bana kyale mutum in kin ga na kyale mutum to ya bata min rai a wani abu amma bana bana bana kin mutum gaskiya to kuma akwai mutanen da ba sa son mutane a ringa ba su fahimta ba su son mutane wani haka Allah ya halice shi mm, ba mai son hayaniya ba mai son hayaniya ba a bashi a yanda yake eh a bashi a yanda yake wani bai son hayaniya a wani lokaci kuma gaba kuma zaki ga yana son hayaniya inda yake ya ce a zo a taro sai a tun zo a taro a yi mishi taro inda ya ce bai so kowa ya so kowa ya kama gaban sa amma ba lalle bane a ce mutum ba zai je gaida mutum eh. dan abu ya faru da shi ba ba yi bane To yanayin zamantakewan idan ka ce yau baka tare da mutane mm. ai mutum ra'ama ne. Duk yanayin ka mutum ne zai zo ya taimake ka a kowane irin halin da kake shiga a rayuwar nan idan ba a haɗa hannu ana zaman lafiya da juna don ni na ɗauki wannan kamar kyakkyawan zamantakewa shine eh ku yi zauna ku fahimci juna ai dan firanka da sauransu saboda yawancin abubuwan da yake faruwa yanzu nan awan jini da sauransu in kana zama da mutane ka faɗa nawa dan naka wanda zaka iya faɗi ba wai na gulma da manafanci ba mm. saboda ni a nawa ra'ayin in ka yi wani gulman wani ka tafi wani gudu ka je ka yi gulman wani to kar ka zo ka yi shi a gabana mm. saboda idan zan tunkari wannan zan ce wacce ita ta gaya mun kaza zan faɗa adda suna gaba ɗaya ni nike faɗin magana na ba na yanke labari to in ba ka so in yawa in ma kakka ma fara kawowa na to ni a nawa ra'ayin kenan wato a dai ma'amala ta fahimtar juna girmamawa da kuma kowa ya tsaya a matsayinsa ba tare da tunanin cewa dole sai wane ya yi irin abin da kai kake yi amma mutum rahama ne mutum ra'ama mutum rahama ne kuma mutum yana da daɗin zama kana daɗin zama da mutum ka fahimci junan ku yafi makwabcin ka ma shi zai cite ka wani abu ya fara kai kafin naka dan uwan ya so makwabcin ka ba daura fuska a tsakanin ka da makwabcin ka sai dan kaga zai shiga gonan ka da yawa shi ne zaka ja baya da shi sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma sai filin kwalamar mu a birnin Kumasi. Assalamu alaikum a mu na kwalama har ila yau mun gayyato Hajiya Hausa Kadiri Ingilishi. Yau ta shigo mana da wani sabon salo da yadda ake sarrafa kubewa zuwa ga miya daban-daban. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To masu sauraron mu muna muku barka da waraka da sake saduwa da ku a Voice of America bangaren kwalama ko. To kamar yadda yar uwa ta hajiya hawa faniya ta tambaya gaskiya shi kubewa muna da shi miya daban-daban daban-daban akwai wanda ake ce masa akpo awomi akpo awomi akpo awomi wato kana nikawa ka zuba kana markadawa ka zuba akwai engomi flo duka wayannan kalmomi na ankarawa ne na gana eh na gana sannan kuma akwai farin miyan kubewa to da farko shi akwawomin nan da ake yi mhm. watan zaki kaman daki miyan karakara ne wasu kaman ki dora ki wanke tumatirinki. ki mhm. wasu kuma sa tumatir kin ki samu tumatir kaman guda biyu da albasanki babba ɗaya da attarugunki ja da farko dai in kina so kin ya ki da gasasshen kifi kina so kuma kin ya ki da ɗanyen kifi kina so kuma kin ya ki da nama duka ya danganta ga yanda zaki ki da shi mu dai bar mu ɗauko gasasshen kifin mu wato idan kin samu gasasshen kifi muna da su irin su ufuku da sauransu farko shi dai albasan da ki wanke da ki bare ki cire eh, fatan da ke bakin jikin shi dattin kenan da shi tumatirin ki ki wanke da attarugun ki she ki hada ki dora a wuta ki samu tukunyan ki mai kyau ki dora a wuta to idan kin dora a wuta in ya dafu sosai she ki hada ki markada idan kika markada she ki sake dora a wuta she ki samu kube wanki in kwaya shida ne kwaya bakwai ne yanda dai kike son yayyaukin she ki cicire wato shi kan ki yada shi ki wanke da farko idan kin wanke she ki cicire yankan she ki zuba cikin wannan miya da kika dora a wuta sannan ki wanke kifin ki kin gyara ki dora a wuta ki kara cikin miya to shi kube wannan zaki ba miyan na da huwa wan kika ga yayi taushi she ki kwashe wan she ki sa har wa yau cikin wannan asanka mhm. she ki amfani da blender to kin yake amfani da blender saboda yanzu ki markaɗa shi ki zuba a cikin miya ki sa su sinadarin ki na dandano da gishiri shine wato ai kin ga akwa nan kina markaɗawa shi ki zuba wannan kuɓewar na wato kin ga wannan miya bawo me kika samu sakwara da shi sakwaran rogo ne sakwaran doya ne kin ci da shi mm. kin gane sannan kuma hawa yau shi kuɓewa eh farin kuɓewan da wasu suke yin shi kin sun iya kamar shi tumatirin da albasan da barkono kin san dai kubewa bai cika son tumatiri da yawa ba mm. ko dan kwaya biyu ki ne she ki dafa idan eh, ki dafa ki markada shi tumatirin zaki dafa da tumatirin da albasan da barkono duka zaki hada ki dora wuta idan ya dahu har ila yau in nama zaki amfani da shi mm. da ma kin tafasa nama in kifi ne to kin gani kin ga idan kiga shi ma ya dahu she shi kubewan wasu suna yanyankawa in sun yanyanka shi su zuba cikin shimiyan da ke kan wutan su dan sa masa dan kanwa kaɗan wasu ma har su ɗauki wato ganyen ayoyo su dan yanka kaɗan su wanke su zuba ko ganyen gauta su haɗa a kai kin gani shi kuma farin kube wanki kenan kin ya kici da kowane abinci tuwo ne tuwon gari ne wasu ma har da tuwon shinkafa to kin ga yaren Ghana muna da wani abu da ake dodon kodi katantanwa suna iya sa ciki katantanwa eh, snail eh, eh, eh dodon kodi sannan akwai crab kaguwa kaguwan kuma kuma daban-daban ne mm. kin gane suna iya shi ma a wanke a sa cikin wannan kubewa duka wannan farin kubewa kuma kenan to sai mu zo na uku wanda ake ce ma emomi flo emomi flo shi ma na kubewa eh, eh dage dagen kubewa wato shi wannan dage-dagen kubewa in kika samu kin samu kubewa ki samu gauta farin nan to idan kika samu kubewa da farko kafin yi ki kin samu tumatirin ki albasan ki attarugun ki in kifi ne in nama ne da zaki da shi duka shi kuma kin dora manja ko farin mai ne kike son ki da shi idan yayi zafi sai ki zuba albasan ki sannan ki zo ki zuba tumatirin ki ki zuba attarugun ki ki zuba kifin ki ki bari yayi ta tafasa Za zaki shi kamar dage-dage to shi kubewan ɗan kikan yanki kan zaki ɓare ciki sai ki cire ɗiyan nan da ke ciki ya'yan nan da ke cikin za zaki fidda su ciki idan kika fidda sannan ki zo ki yanyanka kubewa wato shi wannan eh shekin barin shekin barin sakiya Eh. sai ki cire 'ya'yan eh, kaf ya'yan kaf shekin yanyanka mhm. haka ka zalikan shi gautan yalo yalo zaki wanke sheki yanke bisan sheki bari amma shi ba cire ɗaya to idan dage dage ki wannan ke ki sa mai tumatir dan zaki yi shi dage dage ne ba ruwa ruwa da an dage dage ki ya dau nuna yana nuna sheki kin yanyanka shi gautan yalo yalo sheki zuba cikin dage dage da kin zuba ciki ya dau nuna ki sa shi kuma kubewa duka sheki hada ya nuna shi kenan shi ma kin ga ko shinkafa da ke ci tuwon shinkafa ne mm. duka za ki yi kici in mommy flo kenan ana ya ci da shinkafa ana ya ci da shinkafa warai in shi wato saboda tsakiyar kubewan da aka ce ba zai yi yauki eh ba sa mai kanwa su wa'ancan nan skin sa kanwa amma ko shi a kwawo min ba sa kanwa mm. amma shi farin miyan farin kubewan nan da na ce kin ya kara ganye shi ana sa kanwa shi kuma wannan in mommy flo ba sa mai kanwa ba sa mai kanwa don baki son yayi yauki baki an yanka kubewan kuma kananan za ki yi shi ɗanɗan girma kina gani ciki insha Allah. Oh, Masha Allah kun ji miyan Ghana a nan za mu kawo karshen shirin kwalama ni hawa Abdulkarim Yankwani na gabatar babbar bakuwa mu ita ce Hajiya Hafsa Kadiri English. Yanzu kuma sai wajen Tamar Abari a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum murya Amurka. Sunana Salamatu. amma an sanni da sunan sale nusunan daga rasuran nusunan yau za mu gabatar muku da 'yan girke-girke kamar tuwon cartu za mu muku yau in za ka yi tuwon cartu dai za ka samu tukunyar ka ka wanke tas ka dora ka samu hatsin ka tiya guda ka surho shi a baka ce a wanke a satin nan ka bada a nika ma in an niƙa shi aka yi kamar nikan gumba za ka zo ka tankaɗe ga tukunyar ka ka wanke za ka ɗora ruwan zahi daidai wanda za ka tuƙa hatsi tiya guda sai ka sa ruwa in ya taho so ka ji kanwa kaɗan ka sa cikin ruwan ya taho so tare in na so ka yi talgi talgi a bar shi ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu da kyau in na so a tuka. ban tsinin fashin ki ma hajiya sala kin ce za a sa kanwa kamar kanwar bakar kanwa ko ku kanwa kin san akwai kanwa irin ta agadas. eh yau wato da bakar kanwa ake yi hmm. bakar kanwa ta ita ce muke amfani da ita sai a jika ta a tarare ta in an tarare ta sai a zuba ta cikin ruwa ta taho so da ruwa tare da ruwan da kanwarsa wasu ta waso mm. sai kai talgi in ka yi talgi amma za ka bar shi ya dahu ya dahu ya dahu sai ya kai ga yana yabkin wannan sai ka tuka sai kuma mu zo wajen miya in ka zo miya kubewa ake mishi kuma kana iya yin shi ma da kowace miya amma dai ka yi shi da miya kubewa za ka samu kasusuwan ka tantakwashi ka siyo ka samu albasarka tumatin ɗanye ta hannuwa ka jajjaga kayan yaji da ɗan maginka da daudawa yanzu kamar na tiya guda za ka samu kamar daudawa guda biyar kasa don saboda miya ta yi daɗi ta yi da kai kamshi kuma za ka sa ya tafasa ya tafasa wannan kashin di abin bargon kashin ya tawashe a cikin ruwan miya laso za ka daka kuɗewarka da mai da mai a miya ba mai a sa mai da mai hmm. in na so sai an ya dahu ya dahu ya dahu da hu sai ka zo ka kada kubewa ka daka daka kubewa ka ka kada ta in na so na shi tuwon cartin kuma zan dawo ga kan tuwon mm. kan nan can ka tuka shi ya dahu za ka rika sa dan mai kaɗan a koshiya kana sawa kana eh, kwalhe shi kaɗan kana zube shi a tururuwa haka kame kashi kashi don ya samu ya sha iska kai ya damki mm. to kun ji nan mun yi tuwon iya mulmula shi yadda ake mulmula kafa ana an kana so kana mulmula shi ka kulla shi a leda amma mu muna huda shi da mara mara irin na da eh, tunda an ce cartu an komo galgajiya mm, eh, a mara ake sa mai sai a huda shi mara mara a ajiye shi ya sha iska mm. to tuwon cartin mu kenan sai kamar uh, miya kuɓewai shi wannan kamiya an soya wannan naman da mai da albasa da kamiya an yi so sai a tsaye da ruwan ko ya ne eh sai an soya mana kuma tun da miya kashi ce za ka wanke ka ka zuba ka yanka tumatin ɗinka albasarka tunda dai an ce cartu an komo a galgajiya ake komin ka ka yanka shi gaba ɗaya ka yi rugub sai ka zuba a tukunya a haɗa gaba ɗaya ka tarwaɗan manka kawai sai ka zuba a tukunya ka bar shi ya dahu ya tafasa ya tafasa ya tafasa ya tafasa in na so ka daka daudau ka sa don ya yi kamshi daudawa a sa biyar ake sa don saboda tuwon yi kamshi Da a taruhu da tahornuwa ake dake ta a sa shi ma kashin he an a taruhu da tahornuwa da kayan kanshi don miya kar yi karni mm. kenan sai a samu a dafar shi ya dahu ya kwaikwaye ya kwaikwaye wannan kashin kuma ka daka kubewarka sai ka kama shi dai kashi baka san ba ba da ruwa ke ba tafshi ke. kenan ya kwaikwaye ya fara kamshi kamshi sai ka kada miya kubewarka to kun ji tuwon cartin mu kawai sai ci a zuba ba a sa man shanu a to inda man shanu sai a sa tunda yanzu abin duniya komi ya kaura mm. shanu ma ya kaura nonon wannan mi ake ce mishi man shanu ya kaura daga riga kenan yanda ta samu dai a ba a rasa man shanu a riga hajiya salama mu a riga mu akwai man shanu insha Allah yanzu kuma mun yi da tuwon mu za mu dawo kuma wajen kayan dan kwalam da makulashe na motsa baki kuma mai gida in ya ci galgajiya hallo a komo wurin cincin za mu yi biskit da farko ka samu fulawar ka kilo daya ka samu kankonka guda biyar ka samu madara kar kwata kenan eh kwata mm. na madara sai ka samu sukari shi ma kwata don kai yayi zaki duniya ba lahiya ba ke da kwai sai ka sami binkin foda Bikin foda. eh hmm. wannan akwai na sashe da ake saida yan leda hmm. kenan guda biyu zaka sa a kilo sai ka samu sukari mai kamshin wannan sikir ba ne shi sai ka sa duka leda guda tun da kwara goma ne a ciki hmm. sai ka samu mai cikin liddi sai ka sa wani a cikin damin za a sa to za mu komo kan damu kenan in ka wasa kwai sai ka zo ka dama madarai ka daidaita ɗan ruwan kaɗan a cikin damun madarai sai ka zuba cikin kwan sai ka ka siga ka zuba sai ka kawo binkin foda ka kasa ka kasi kirba ni ka sa saboda karnin kwan ya huta daga cikin wannan kyan kai a rika jin abin kwan mm. sai ka kawo mai cikin liddai sai ka zuba a cikin ruwan ruwan kwan da madarai sai ka sa fulawa fulawa ka a tankaɗe dama ka dame ta kana yi kana dame damun ba mai ruwa ba ake in kana so in ka mulmula sai ka rika eh, laulaya shi akan hwaihwai ya yi zanen hwaihwai in kana so kuma sai ka mulmula shi ka ɗora shi ka rinka yanka shi har ka yi mai yanka yanka duk wanda ranka yake so yayi naka yankan da kake so shi za ka yi mm. sai soyawa mm. in an zo soyawa kuma mai kamar litir ɗaya ma ya isa sai ka soya kuma soyawai ba a sa wuta diya kamar mai in yi zahi za a jaye icce kenan zai zai suya mai kyau bai a kone ba kuma cikin bai dahu ba zai yi suya mai kyau in kuma akan gazi ne ma za ka yi hallo sai ka rage wutai sai ka yi suya mai kyau to a ci wannan lahiya jama'a to kamar shi wannan tintin ina ki wannan biskit din shine gama akin za a ci in aka zubo a cikin dan plate sai a dan kada el madara haka a rika ci da madara ko da juice yawwa yawwa sai a ci da madara ko da juice ko yara ma in za su makaranta sai ka dan kulla musu ni dan saboda kullun yaro na in za a yi makaranta shi nake kulla mishi ba siga kuma gashi bai sha ba mai mai gida ma sai a mai gida ma za a bashi insha Allah to madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yi sai ku mana afuwa waya ɗaya za mu iya kira ɗaya za mu iya ɗauka yau ga kira nan daga jihar Kaduna. Hajiya barka da kokari barka da aiki. Barka barka da warhaka. Sunana Murtala a gurguje ina kiran ku daga garin rigata da a tarayyar Najeriya. to gaskiya ne hajiya dole ne mutane kowa da yadda Allah ya yi shi amma in mutum yana yaro shine za a iya canza masa dabi'u ko iya mu'amala bai mu'amala yana mu'amala da yawa ce a ya rage amma ya kai wani adadi an ce a tiketin yana dan yake can kwaraji amma shawara da hmm. nake ba mutane kamar yadda Imam mali yake tafiyar da tsari shine cewa shi komai yana daukar na tsakiya ne ba na kasa ba ba na sama ba na tsakiya sai ga ya dace da komai a yau tafi lafiya lafiya To, mun gode kwarai da gaske Malam Murtala jama'a masu saurare a nan ne za mu da sa'aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatarwa Zahar Aminu Fage da kuma Daniel Brown da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Sidrak da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. wuya masoyin wanka in ko an kai za a yi kuka